ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المؤمنون لما أذن الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالحجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واختارها لهم دارا لتكون مهدا للحضارة الإسلامية ومنطلقا لها كان ذلك إذانا بميلاد مجتمع جديد مدبر عن كل مظاهر الجاهلية ومقبل بقلبه وعقله وعلى على قيم الإيمان ومقتضياتها التي جاءت الوحي المشرف مؤرفا بها والسنة الشريفة مرسية لقوائدها حتى يأنأ العيش للناس فتطيب لهم حياة الدنيا وحياة الآخرة أيها المسلمون ليست الحجرة بالبيان النبوي المجرد مفارقة مكان إلى مكان آخر بل معناه الحقيقي حجرة من حال الكفر والفسوق والإسيان والأنانية إلى حال الإيمان والرشد والطاعة والإيثار وما تقتضيه هذه الحال من أخلاق المحبة والإحسان والأطاع ونفع الناس وهذه حقيقة الإسلام وجوهر الإيمان التي جلتها آيات الذكر الحكيم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وتجسدت عمليا في مجتمع المدينة مهاجرين وأنصار عباد الله ينتهي آم ويبدأ آم جديد وصدق الله العظيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وهذا السير الحثيث يباعد عن الدنيا ويقرب إلى الآخرة يباعد من دار الأمل ويقرب من دار الجزاء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أخرجه البخاري أيها المسلمون هذا الآن كان مسؤورا بالكثير من الأحداث والابتلاءات والمهن في كثير من أنهاء العالم العربي والإسلامي من الحروب والفتن وتقالب على بلاد, على بلاد المسلمين وما ترتب عليها من قتل وتشريد وغير ذلك ونسأل الله السلامة والآفية بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ما maɗaukacin tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. ‘Yan uwana muminai, yayin da ubangiji madaukakin sarki ya umarci shugabanmu manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa da sahabbansa masu girma su hijira daga makka wadda take mai girma mai alfarma zuwa madinasta sallallahu alaihi wa a inda ya umarce su kuma ya zaɓa musu madina ta zamanto gida ce da za ta zamanto shine tushen addinin musulunci da mashimfiɗar dukkan wani civilization na musulunci wanda a nan ne addinin musulunci ya cika kuma aka aikata shi a aikace kuma daula ta kafu ta musulunci daga nan ne hasken ya gama duniya ga baki ɗaya data wannan hijira tana da tarihi matuƙa a zukatan musulmi wanda aka sanya daga cikin kwanan watan da ake irgawa na musulmi ake fara irgawa da ita wanda yau muna biyu ga wata ɗaya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan hijira ya kasance wani irin izini ne ko kuma shela ne na haihuwar waɗansu mutane ko wata ƙasa ko wasu jama'a ko wasu al'umma sabbitin, wanda suka juya baya ga dukkan wani abu na jahiliya suka fuskanci dukkan wani abu na imani da musulunci da amidin musulunci yake karantarwa da kuma abin da wahayi ya zo da shi kamar wani juyin juya hali ne na al'umma sun zubar da dukkan wani abu da suka gada na jahiliya sun rungumi duk abin da wahayi na alkur'ani da na sunnan manzo sallallahu alaihi sallam suka zo da shi sun tabbatar da abinda wahayi ya zo musu da shi kuma sun tabbatar da karantarwar manzo sallallahu alaihi sallam, yanda sunna ta tabbatar da ka'idojin musulunci da kuma yanda musulunci ya kafu a rayuwarsu da bayan komawarsu ga ubangiji madaukakin sarki wannan hijira hijira ce da take tabbatar mana da cewa wata al'umma ce wanda Allah madaukakin sarki ya tarbiyyantar da su a hannun fiyayyen malami fiyayyen mai shari'a fiyayyen mai nusarwa shine shugaban annabawa wanda yake ya jagoranci wannan tafiya aka yi ta da shi a ƙafa tsawon kilomita ɗari hudu da wani abu babu hanya babu komai domin a tabbatar da wannan addinin wanda yanzu muke cin moriyarsa ba tare da mun sha wata wahala ba riƙe abubuwan da hijira ta tabbatar da tsarin da addinin musulunci ya zo da shi wannan shi ne zai nutsar da mutane rayuwarsu ta duniya ta yi kyau kuma rayuwarsu ta lahira ta yi kyau babu yanda mutum zai samu kyakkyawar rayuwa a cikin duniyarsa ko a lahirarsa face ya bi abin da wannan addinin ya tabbatar da shi da abin da aka kafa tun lokacin da aka yi hijira zuwa garin Madina. Ya ku ‘yan uwana musulmi, hijira baya nufin bayani kawai cewa an taso daga Makka an koma Madina kawai, an bar wannan wurin an koma wannan wurin. A abinda hijira take nufi ta haƙiƙa, kamar yadda zo sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da ita shi ne. hijira daga halin kafirci, hijira daga halin fasikanci. hijira daga halin sa'o da san kai zuwa halin imani da shiriya da bin Allah da fifita ‘yan uwanka musulmi a kan kanka, wannan ita ce haƙiƙanin hijira. Mutum ya hijira daga dukkan wani munanan ayyukansa, dukkan wani gazarsa dukkan wani saɓan Allahnsa da soye-soyen zuciyarsa, ya koma kan imani da shiriyar da manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita wannan kuma shine take hukuntar da hali a samu ɗabi'u masu kyau na soyayya da kyautatawa juna da amfanar da mutane da bayarwa da ciyarwa da taimakon al'umma wannan shine haƙiƙanin musulunci kuma dukkan ayoyin alkur'ani da kuma abubuwan da suka bayyana na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam. waɗannan su suke nunawa hijira tana nufin a samu wasu irin al'umma wanda suka yi imani da Allah suka ɗabbaka imanin da ya yi kakatutu a cikin zuciyarsu a cikin gabansu da harasansu da abin da za su furta neman yarda Allah suke yi duk abin da za su aikata neman yarda Allah suke yi suka wayi gari a farfajiyar duniya ba abin burinsu mafi tsanani face wa al'umma da faranta musu rai da guje cutar da su da ƙoƙarin rayuwa akan abin da addini ya zo da shi wannan kuma shine haƙiƙanin abin da ya tabbata a aikace a wannan society a wannan al'umman na garin Madina muhajiransu da ansarawansu waɗanda suka yi hijira da wanda aka samu a garin Madina duk wannan ɗabi'un da wannan imanin da wannan bin Allah shi ya kakatutu a zukatansu shi ya zamanto hijira ta amfane su yanda suka bar dukkan wani abu wanda ba Allah ba suka kama Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ita ce hijira ta haƙiƙa da ake son kowane bawa ya aikata ya yi karatun tanutsu a rayuwarsu ta yau da kullum ya ga me ya kamata ya aikata ko menene bai kamata ya aikata ba ka yi wa kanka kiyasi akan wani gwadabe kake yau da mutuwa za ta zo maka to wannan ita ce kyakkyawan hijira zuwa ɗa'ar ubangiji maɗaukakin sarki da amfanan al'umma bayan Allah haka shekara take zuwa kuma ta ƙare yanzu shekarar da ta wuce ta wuce dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida. yanzu wata sabuwar shekara ta zo Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya da ya ce haka yake jujjuya dare da yinnai kuma a cikin tafiyar dare da tafiyar yinai da cancanzawa lokuta da gudanar lokuta wannan akwai abin izina da mutanen da suke da basira wanda suke da hankali wanda suke nutsuwa Duwanda wanda ya san rayuwarsa ce take tafiya duk ya san cewa kusantar Allah yake duk wanda ya san cewa tafiya ta yi tafiya lokaci yana daɗa ja to wannan zai yi izina da rayuwarsa ya ƙara komawa ga Ubangiji maɗaukacin sarki. Wannan tafiyar da muke yi mai sauri, tafiya ce ba ƙaƙƙautawa, ba ta taɓa jinkiri ba, ko da na sakan ɗaya, sakanni suna tafiyar da mintuna, mintuna suna tafiyar da awanni, awanni suna tafiyar da satittika, satittika suna tafiyar da watanni, watanni suna tafiyar da shekaru. A cikin gudanar wannan al'amura da suke tafiya, ba fa abin da zai tsaya kawai abin da suke iba suna iba ne daga cikin lalitar rayuwarka da aka riga aka rubuta ma duk awa ɗaya da ta wuce ka rasa ta ba za ta sake dawowa ba sai dai kuma wannan awar da wannan yinin da wannan watan da wannan shekarar aikinsa yana nan a ajiye an taskance maka ko da ka manta mala'ikun da suka rubuta littafin da aka rubuta shi bai manta ba za ka je ranar tashin alkiyama kamar tsibtawa da bismillah ka ganka da takardunka da abin da ka aikata a shekarun nan da watannin nan da awannin nan da dararrakin nan da yinnan nan ba abin da za a ƙare ma domin Allah ya ce la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha littafin baya barin kaɗan ko baya barin babba face ya kiyaye ko mi ka faɗa an rubuta ko mi ka aikata an rubuta ko mi ka ƙudirce an rubuta don haka kwanaki suna tafiya suna kusantar da kai ne zuwa ga Allah maɗaukacin sarki duniya kowane lokaci ta nisa take mana lahira sai take gabatowa kowane lokaci in ya wuce duniya muke bayi bayi da ita ko mun sani ko ba mu sani ba kuma lahira muke tinkarar ko mun sani ko ba mu sani ba kowane lokaci nisantar gidan aiki muke muna kusantar gidan sakamako wannan nisantar da muke na gidan aiki wannan yana nuna a fili cewa akwai ranar da aikin zai ƙare akwai ranar da maganar za ta ƙare akwai ranar da komai zai ƙare komai naka ya ƙare ba abin da ya rage ma sai sakamakon abin da ka aikata na shekaru masu yawa naka kai ya rage wa kanka ka yi wa kanka karatun ta nutsu ka san me ka aikata kuma a ranar ba wanda zai iya ɗauke ma wani nauyi ko ya kaffafa ma duk abin da ka yi kai kai kuma za ka gan shi shi yasa Ali bin Abi Talib Allah shi yadda da shi a hadisin da Imam Bukhari ya fitan mu'allakan a cikin sahihinsa yake cewa duniya kullum haɗa kayanta take tana juya baya kullun tafiya take bata taɓa tsayawa ba lahira kuwa kullum tun karowa take ta taɓa jinkiri ba wannan tafiya take wannan tahowa take dole sai an gamu wanda yake tafiya sai ya ƙare wanda yake fuskantowa sai ya zo ko kaƙi ko ka so sai duniyar ka ta ƙare sai lahirar ka ta zo ranar da mala'ikun mutuwa suka bayyana a gare ka to ranar lahirar ka ta zo ko ka shirya ko baka shirya ba sai ka tafi da haka Ali na Abi Talib ya ce kowane ɗayan daga cikin waɗannan duniya da lahira suna da ‘ya'ya. Kowa akwai ‘ya'yansa, akwai ‘yan duniya, ba abin da suka sani sai duniya, ba abin da suka ƙware sai duniya, yaudara da nema ya ki haram ya ki halal da cuta ba abin da suka sani sai me za su dage, me za su samu, me za su ci, me za su hau, me za su aura, me za su gina, me za su sabunta. Waɗannan ‘ya'yan duniya ne. akwai kuma ‘ya'yan lahira Ali bin Abi Talib ce. wa'anda ba abin da suka sani sai menene za su gabatar domin su tsinta a gaba a lahirarsu ba ruwansu da ni suka samu ko ni suka rasa a duniya babban hamminsu babban tashin hankalinsu shine menene suka yi asara na lahira ba asarar duniya ba da haka sai Ali bin Talib yace wala takunu min abna'id dunya kada ku sake ku kasance ƴaƴan duniya fa innal yawma amalun wala hisabun yace yanzu din nan aiki ne babu hisabi fa kunu min abna'il a'khira ku zama ƴaƴan lahira wanda lahira ce a gaban ku ita kuka sa gaba aikinta kuke duk abin da kuke yi so kuke kuɗinta a can yadda kayayyakin alkhairi kuke yadda ayyukan lada kuke mutunci da nagarta wa al'umma da faranta musu rai kyautata ma al'umma shine a gabanku domin ku tsinta a ranar tashin alkiyama domin yanzu halin da kuke ciki hali ne na aiki ba wanda ake wa hisabi an kyale ka ba a cewa don mi kai kaza ko me yasa ba yi kaza ba kawai an ƙyale ka ka aikata abin da ka so amma gobe kiyama ranar hisabi ne ba ta iya ce ba a ce ma aikata kaza ko karka ka aikata kaza kawai hisabi za a yi ma da haka sai ka kasance daga cikin suwan ne kake ‘ya'yan duniya ne kai masu nufin duniya ko ‘ya'yan lahira ne Me nufin duniya shi ne ba abin da ya sani sai duniya hanyarta kawai ya ƙware bai san hanyar addini ba bai da karatun addini bai san ba haƙoƙin Allah mahimmanci ba bai san ba haƙoƙin bayan Allah mahimmanci ba rayuwa yake kawai don ya more ya more a jikinsa ko ya more a harkarsa ta yau da kullum ba ruwansa da ni zai je do amma mutanen lahira wanda suka nufi lahira su ne duk abin da za su yi a cikin ƙirge yake da hisabi suna ƙirgawa kansu asara suna ƙirga kansu riba wata riba suka samu a yau domin su ƙara ta wata hasara suka yi a yau domin su rage ta gobe waɗannan su ne ‘ya'yan lahira waɗanda suke nufin lahira da dukkan ayyukansu ‘yan uwana musulmi waɗannan shekaru da suke tafiya wannan shekara take zuwa bayan shekara kullum muna yin huɗu ba ko kaji an yi bayani akan shekara ta zo to shekara za ta ƙare mu ma mu ƙare ga baki ɗaya wani lokaci zai zamanto cewa ba da mu za a yi murnar sabuwar shekara ba don haka wannan yake ƙara jaddaduwa a zuciyar mumini musulmi ya tsaya ya aiki na ƙwarai duniyar nan ta ƙare ba abin da ya saura sai iftila'at. ba abin da ya rage a duniya haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba abin da a ƙarshen duniya yake zuwa face tashin hankali da fitintunu da rigingimu da ruɗani da fitintunu kala-kala ke sa manzala sallallahu alaihi wasallam tun a wancan lokacin yake cewa sahabbansa yake kowannen ku yace Allahumma inni inna na'udhu bika min al-fitan ma zahara minha wa ma batan sahabbai suka tashi suka ce inna na'udhu bika min al-fitan ma zahara minha wa ma batan fitintunu ne za su ta zuwa fitintunu a addininka fitintunu a rayuwarka fitintunu a nemanka fitintinu an tafiyar da al'amuransa na yau da kullum. Naka idan duniya ta zo karewa, abinda ake nufi da musulmi shine ya koma ga Allah, ya gyara al'amuransa. In abubuwa suka yi tsanani, to ka kaffafa su da tsoron Allah, da ɗa'ar Allah, da bin Allah. Wannan kaɗai ne zai sa zuciyarka ta nutsu. ‘Yan uwana musulmi, wannan shekarar da ta wuce, da kuma yadda muke ciki mun san irin abubuwan da suka faru da ibtila'at da Mihan da jarraba a duniyar musulmi da baki ɗaya yadda muke cikin musiba kala-kala muna cikin yaƙi na ba tsaye raba dalili muna cikin fitintunu arna maƙiya addini sun yi cincirin do garurukan musulmi kisa suke kora suke tarwatsa su suke ta kowane hanya muna gani a yau da gobe duk abubuwan da yake faruwa a yau da yawa daga cikin waɗannan fitintunin abubuwan da suke jawo su shine kaucewa hanyar Allah da barin tsarin musulunci saboda mun bar hanyar Allah mun bar tsarin musulunci mun riƙi waɗanda ba musulmi ba su zama su ne mataimakanmu. mun riƙi maƙiyanmu na dindindin kiristoci da yahudawa su zamanto su ne majibinta al'amarinmu ko mu su muke so su kare mu wannan ya jawo mana wannan ƙasƙanci da wannan fitintuni kowa ya ga abin da yake faruwa a shekarar da ta wuce har yau a Falasɗin ya ga irin kisan gillar da ake mun gani abin da yake faruwa a Sudan da ƙasashen musulmi daban-daban da ɗaru mu ma na yanzu kisa ya zama mafi sauƙi yau a kashe wancan gobe a kashe waɗancan ya ci a tashi wancan garin jibi a tashi wancan haka muka zira ido muna kallo kai ka ce ba mu ake ɗiba ba sai ka ce ba mu ake kashewa ba kowa yana gani idan ba a zo kansa ba shi kenan ya tsira alhali ko za a zo kansa ko ba daɗe ko ba jima abin da kake gani daga nesa idan ba kamar tanadi ba na imani idan ba kamar tanadi ba na kayan faɗa da makami idan ba kamar tanadi ba na tsoron Allah to zai zo ya rikice ka Daka wajibi ne mu tanadin duk abin da zai kare mu abubuwan nan da muke gani suna wakana can da nan to Allah madaukakin sarki ya haska mana a matsayin mu na musulmi ne domin mu riƙe addini ne duk abin da ya gabata mun ga yadda ake karkaɗe ƙasashen musulmi bayan ƙasashen musulmi da nufin tozartar da mu da nufin ƙasƙantar da musulmi tare da dukkan wani bambanci da yake tsakanin mu kowa ya san abin da yake gudana na yakin da aka gama tsakanin iran da isra'ila wanda amerika ta shigo duk yanda za ta kai bambancin aƙidanmu da bambancin manufofinmu da manhajinmu da 'yan shi'a wannan kowa ya sani a bayyane yake ba wanda bai san wannan ba amma magana ce in ma ta ture ta musulunci ko aƙida magana ce ta zalunci da ake wa ƙasƙantattu wanda ake ba a so su taso magana ce ta waɗansu maƙiya Allah wanda suke so dole dai a tsarinsu na New World Order dole a bi abin da suke so ta kowane hanya da haka duk ƙasar da za ta yi fito na fito da wannan tsarin ko musulma ko ba musulma ba ko sunna ko shi'a ko sufiya ko hud ko menene kake bautatawa in ka fito za su yaƙe ka kuma za su ragargaza ka ba tare da aƙidar ka ba saboda zaluncin da suka gina duniya a kai so suke kowa ya zama bayi dalarsu da kuɗinsu tafi ta kowa daraja ita ake nema abin da suke ƙerawa shi kaɗai yake wadatar da duniya ba wani mai makami babba sai su ba wani wanda zai ce a yi sai su ba wani wanda zai ce a hana sai su sun manta sunnar Allah Allah bai taɓa barin duniya a haka ba duk wanda ya sama sai ya faɗo ƙasa ko ta halin ƙaƙa kuma ko a hannun wa ko a hannun musulmi ko a hannun wanda ba musulmi ba wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala so suke da baki ɗaya duniya ta zama bayi in aka ce ni nan ni nan in aka ce mu bar nan mu bar nan alhali kuma ba haka sunnan Allah take ba dan haka dole za mu yi addu'a mu ta addu'a Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ya tsare musulmi waɗannan turawan yamma din wanda Amerika take wa shugabanci da turawan gabas wanda Rasha take musu shugabanci waɗannan duk makiya Allah ne fatanmu Allah ya karya su Allah ya kawo canji na musulunci a duniya domin duniya ta zauna lafiya Allah ya sa daga inda suke ɗin nan ba za su motsa ko ina ba Allah ya sa Iran ta zamanto wani irin dutse da zai matse musu a makogaro wanda za su tasa fitar da shi kafin su waiwaiwa ta ƙasa ko shakka babu kowa ya ji abin da na yahu ya ce ya ce bayan Iran sai Pakistan ya faɗa ƙiri-ƙiri kowa ya ji a duniya ba tare da koyarwa har kai ka tsaya wai kana tunanin cewa ai shi'a ake yaƙa to in kana da wannan tunanin shi wanda yake yi yaƙar Shi'ar ya ce bayan shi'a sai Pakistan kuma na san duk zaluncin ta ba za ka ce Pakistan ba ahalu sunna bane ba shi bai san wani shi'a ba bai san wani ahalu sunna nan mu anan muke shi'a anan muke muke musu raddi da hadisai da mu muka san su amma shi a wajen su dukkan mu fargaba ne dukkan mu matsala ne dukkan mu ya kamata a kaudar da mu dukkan mu ya kamata mu daina ɗaga cewa musulunci zai jagoranci al'umma mu zama kawai 'yan musuluncin al'ada malaman mu kawai su ta bayani a hudu da mun bara mu zo nan mu tsara ku ko mu ta faɗa muku me hukunce hukuncen sallah me hukunce hukuncen azumi me hukunce hukuncen haila da nifasi da gado kenan musulunci ya tsaya a haka abin da suke so kenan amma in dai za ka zo ka ce musulunci irin yadda manzon Allah ya yi ya riƙe daula ya riƙe shugabanci ya kafa ya riƙe gwamnoni ya naɗa ƙur'ani ya zama jagora ko tuna suka bi shari'ar Allah to irin wannan musuluncin ba sa so kowaye ya yi fito da shi za su yaƙe su? kuma shi ne ɗin dai zai yaƙe su domin wancan musuluncin na masallaci na malaman haida da nufasi na malaman kawai ƙabli da ba'adi waɗannan ba su iya yaƙar su ba amma musuluncin da zai zo dinin wa daula musulunci fa addini ne da du da ƙasa saboda abin da za ka kula akwai abubuwa da yawa na wajiban musulunci ba su tabbata sai da gwamnati amru bil ma'arufi ba ya tabbata sai da gwamnati duk wa'azinsa kai ta yi a masallaci masu barna baka ita ka hana su ba tsayar da jihadi bai tabbata sai da gwamnati duk yadda ka fitar babu gwamnati ɗan tawaye ne sai kashe ta za yi abubuwa da dama karɓar zakka kanta ba ta tabbata sai da gwamnati yau da da gwamnatin musulunci mu ta Najeriya ta isa ta haffafa mana talaucin nan da muke ciki amma babu daular musulunci waye zai kwata amma inda gwamnan musulunci yanzu a Kano aka yi tsara zakkan musulunci aka kwatamshe ta a Kano ta isa ta mana magungunan abubuwa da yawa da muke ciki amma wa zai yi sai da gwamnatin musulunci naka addini ya zo ne ya kafa daula ya kafa al'umma ya kafa tsari a yi musulunci a masallaci a yi a kasuwa a yi musulunci a ofis a yi a siyasa a yi musulunci a ko'ina ya zamanto cewa musulunci ne yake jagoranci addini kenan na gaskiya addinin da yake kira udu fi silmi kafa, kenan ku shiga musulunci gabaki daya ba ku sake wani abu ba to wannan shi suke jin tsoro kuma da izinin Allah sai wannan ya tabbata da izinin Allah sai musulunci ya tabbata a ban kasa duk waɗannan karnukan ɗan koransu wanda suke gudu suke rudu suna sace kuɗin al'umma lokacin da musulunci yana nan ba su isa su fito ba duk waɗannan wanda suka talauta mutane muke shiga cikin bala'in nan na masifa saboda mun rasa gwamnatin addinin musulunci ne inda gwamnatin musulunci na gaske wa za a bari yayi abin da yake so lokacin da yake so ya ebi kuɗin mutane yadda yake so ya yi kuɗin da ya fice hankali triliyon biliyoyi al'umma suna neman abin da za su ci ba su da ruwan sha ba su da tsaro ba su da komai a fito da kuɗin tsaron ma wasu su kwashe inda addinin musulunci ya za a yi haka rashin musulunci ne duk ya jawo mana wannan amma inda shari'a da addini na gaskiya addinin da 60% na cikin sha'af na cikin society suna bin shi hukuma tana bin sa to za ka ga al'amura sun canza sai mun shiga cikin kwanciyar hankali da jin daɗi na ka fatan mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu akan wannan manufa ta mu Allah ya tabbatar da addini a ƙasar mu Najeriya ya tabbatar da shi a dukkan ƙasashen duniya Allah ya tabbatar da musulunci da digadigansa Allah ka karya duk makiya addini Allah ka taimaki Falastin ka ba su iko ka ba su nasara ya Allah kada ka bari a kore su daga ƙasar ta gado daga inda suke duk wanda yake shirya yi musu zalunci ko tashin su Allah madaukakin sarki ka karya shi Allah ka karya turawan yamma Allah ka sa mu ga bayansu, Allah ka sarya Amerika da ‘yan tarzaginta, Allah madaukakin sarki ka sa daulolinsu su rushe, ya zal jalal wal isra, Allah ka da daular musulunci mai ƙarfi wadda za ta taimaki musulunci ta taimaki addini, Allah ka sa duniya ta dawo ta amshi addinin musulunci, ta tabbata addinin musulunci, ya zal wal isra. Allah ka taimake mu a ƙasar mu Najeriya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka taimaki mu Allah ka sa su mana adalci Allah waɗanda suke mana barna waɗanda suke ta'addanci in masu shirya ne Allah ka shiryar da su in ba masu shirya ba ne ba ya Allah ka tafiyar da su Allah ka saukan musu da dukkan bala'i ya zal jalal wal ikram Allah ka haɗa su faɗa a tsakanin su Allah ka tashi da kusuma a tsakanin su Allah ka hutar da muminai ya zal jalal wal ikram uwan mu da suke cikin halin ne. a duk inda suke Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka taimake su da taimakon ka. Allah ka agaza musu da agazawarka ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu ƙaunan mu masu tausayi masu jin tsayi masu sanin ya kamata masu kishin musulunci da musulmi ya zal jalal wal ikram ya Allah dukkan wanda yake wanda ba mu ne a ransa ba ba addini ne a ransa ba ya Allah kada ka shugabantar da shi a mu dan kowace jam'iyya ne dan kowane gari ne dan kowane yare ne ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka san mutanen kirki a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka san na kwarai a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka san waɗanda suke so su ga an kawo canji na haƙiƙa ka san su ya Allah ka fito da su ka ba su dama ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka san azzalimai Allah ka karya su Allah ka san barayi Allah ka karya su Allah ka san mamugunta Allah ka karya su Allah ka san masu cin haƙƙin al'umma Allah ka mana maganin su Allah ka taimake mu da taimakonka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله Thank you.